واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم هدي شرند أكو قوات رمضان هجرنا لشكرة دبودة لحدود ثلاثين ليلة شاء أكو قوات ترى شكرة تدبو ترى za mu fassara aya ta 26 da aya ta 27 na suratu ala imran insha Allah قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن انت وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul allahumma malikal mulki kace ya Allah mai mallakar mulki tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kai nufi wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana kwace mulki daga hannun wanda kai nufi wato izzu man tasha Allah kai kake ɗaukaka wanda kai nufi wato zillu man tasha kuma kai ne kake kaskanta wanda kai nufi biyadika alkhairu alkhairi yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai تولد الليل النهار تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أما تولد الليلة في النهار يتجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجاء الله kai kake shigar da dare cikin yini wa tulijin nahara fil layli kuma ka shigar da yini cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit Allah kai ke fitar da mai rai daga cikin matacce wa tukhrijul mayyit min al hayy kuma kana fitar da matacce daga cikin mai rai Allah kai ke fitar da adam daga maniyi ya fitar da tsuntsu daga jikin koyi Allah ya fitar da bishiya daga jikin ɗan ice Allah yana fitar da mumini daga jikin kafiri wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab Allah ce kai kake bada arziki ga wanda kai nufi ba tare da littafi ba babu shakka waɗannan addu'o'i ne Allah ke karantar da Annabi Muhammad قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب wannan addu'a ce Allah ke karantar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dalilin kalmomi guda biyu biyadika khair da kuma wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab akwai labarai da aka samu game da dalilin saukan waɗannan ayoyin guda biyu daga cikin labaran akwai wanda abu nu'aymu ya ruwaito hadisin anas A mu'az bin jabal haka nan anas bin malik ya ba da labari mu'az dan jabal yace shakautu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kai damuwa ta ga manzon Allah dainan da baki kana a wanda ake bina mu'az yana cikin manyan sahabban sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana da bashi wannan bashin saboda yawansa da kuma nauyi da ya yi mu'azu har bai samu damar halittar sallar juma'a ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kulawa waye zo sallah waye bai samu damar zuwa ba ranar bai ga mu'azu dan jabal ba wannan riwaya ku cewa ake mu'azin ne da kansa ya kai damuwarsa ga manzon Allah ya rasulullah ga fa halin da nake ciki ba yahude ke bi na baki kuma ni na kasa biya wannan dalili yasa ban samu damar halartar sallar juma'a a yau ba sai annabi ke ce masa ya mu'azu atuhibbu an yuqba da yuka ko kana so Allah ya biya maka bashin da ake jin ka qultu sai nace na'am ya rasulullah qala sai annabi yace qul allahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيم تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقض اللي من منظر الله يسير معاذ بن جبل كي الدعاء ككرم تقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتؤذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير sai ka ƙara da addu'a tana cewa rahmanar duniya wal akhirati wa mahuma, tu'ti minhuma man tasha wata riwayar ma tasha wa tamna'u minhuma ma tasha iqbi anni daini ya Allah kai ke ba da rahamar duniya kuma kai kake ba da rahamar lahira kana ba wanda ka ga dama ya samu duniya sannan kana ba da lahira ga wanda ka ga dama iko bi anni da ni ya Allah ka biya min bashi da ake zina Wannan Allah ya ce masa falau kana alayka mithlu mil'il ardi zahaban adda anka ko da bashin da ake bin ka ya kai cikin duniya na zinari a cika duniya da zinari shine adadin bashin da ake bin ka da dai za ka yi riko da wannan du'a'i to akwai fatan Allah zai biya maka wannan bashin wannan riwaya guda kenan wata riwayar aka ce inna mu'azab ibn jabal qala mu'az dan jabal ne yazo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Yake masa ya rasulullah ga halin da na ga allimni ya rasulullah ayatin min alquran ya rasulullah ka karantar ka karantar da ni wasu ayoyi na alqur'ani aw kalimatin ko ka koya min wasu kalmomi waɗannan ayoyi da za ka karantar da ni daga alkur'ani ko kuma kalmomi na addu'o'inka ma fil ardi muslimun ya bihinna ina son ka koya min kalmomin da babu musulmin da ke duniya wanda zai roki Allah da su wa huwa makarubun a lokacin da ya shiga damuwa au garimun ko ana bin sa bashi illa qaballahu anhu face Allah ya biya masa wannan baki mutum ya shiga damuwa ya karanta waɗannan ayoyi ko ya karanta waɗannan kalmomi na addu'o'i da zarar ya karanta su Allah maɗaukaki zai biya masa bashi wa farraja hammahu kuma Allah zai yaye masa damuwa فذكره شيني النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتؤز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنأ منهما ما تشاء iqdi anni daini ka yi riko da wannan addu'a babu damuwar da za ka shiga ka yi wannan addu'a face Allah maɗaukaki Allah ya yaye maka ita babu bakin da za a bi ka matukar kana karanta wannan du'a'i face Allah maɗaukaki ya biya maka wannan bashin ala muka du'a'an wata riwayar kuma wace Anas ya yake ba da labarin mu'azu anas bin malik yace an shi mu'azu dan jabal hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mata- ala u'allimuka du'a'an tad'u bihi shin ba na koya maka wata addu'a ba da zaka rike law kana alayka mislu jabal uhud zahaba law kana alayka mislu jabal uhud daynan la'adda Allahu anka da a ce bashin da ake ka ya kai girman dutsen uhudu Allah madaukaki zai biya maka wanda ya tafi madina ya ga girman dutsen uhudu ba da tamanin a abuja akwai dutsen da ya kai shi girma manzon Allah ya ce da a ce bashin da yake kanka girmansa da tsawonsa da tudunsa ya kai girman dutsen uhudu to Allah madaukaki zai biya maka riwaya kamar kashi uku aka ruwaito game da labarin nan abin da ya auku tsakanin mu'azu da manzon Allah Anas ya ce annabi ya masa wannan tambaya kala mu'azu ya ce lallai ina buƙatar wannan addu'a sai annabi ya ce masa Allahumma malikal mulki a nan ba a sa Allahumma ba Allahumma malikal mulki tu mulka man tasha وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عني ديني الروايه انس بن مالك اكثر مكاري annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa kace irhamni rahmatan tugunini biha ba tugunini ba tugunini biha an rahmati man haka nan yazo a cikin hadisi ya Allah kai min wata rahama rahamar da zaka wadata ni har a waye gari bani da buƙatar rahamar wani wanda ba kai ba Allah ka yi min arziki ka bani kyautar rahama rahamar da za ta gamsar da ni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu'azu wannan hadisi wannan addu'a yadda ta zo a cikin ayar alkur'ani da kuma ƙari da aka samu a hadisin manzon Allah idan ka duba tarhib wa tarhib Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisi na 1821 don haka babu shakka wannan labari yana cikin dalilan saukan ita wannan aya ta kulillahumma kenan addu'a ce mai albarka musamman ga mutumin da ya ga damuwa ko ko mutumin da ake bin sa baki ya yi riko da wannan addu'a da annabi ya karantar da babban sahajinsa mu'azu dan jabal hakika akwai addu'o'i da dama waɗanda suka inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da al'amari na bashi wannan addu'an ta mu'azu tana cikin su na biyu wanda shi ne ma ya fi muhimmanci shi ne hadisin aisha wanda ke cikin sahihul bukhari hadisi na 832 sahihu muslim hadisi na 589 al-musnad hadisi na 3712 Aisha ta ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u fi salati manzon Allah idan yayi sallah akwai wata addu'a da yake yi zai yi wuya a ce manzon Allah yayi sallah bai yi wannan addu'a ba dalilin haka yasa malamai da dama musamman taji ai aka samu waɗanda ke cewa yin wannan addu'an a sallah wajibi ne ba wai sunna ba ne wajibi ne aisha ta ce manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمجرم يا الله إنا نيمان ترينك game da azaban kabari kuma ina neman tsarinka game da fitinar almasihu dajjal ina neman tsarinka game da fitina ta rayuwa da fitinar mutuwa ya Allah ina neman tsarinka game da haɗari da ke cikin zunubi sannan da sharrin da ke cikin baki, faƙara kuma faƙala wanda ya ruwaito hadisin yake ba da labarin cewa ita aisha sai ta ma annabi tambaya wata riwayar aka ce faƙala lahu qa'ilun wani ne ya masa tambaya ba a faɗi wanda ya yi tambayan ba aisha ta ce ma annabi ma aksara ma tasta'izu min al-maghrib me yasa kake yawaita neman tsarin Allah game da sharrin baki faqala sai annabi yace inna rajula idza garima shi mutum idan ya ci bashi haddasa fa kazaba sai ya faɗi magana a taras yayi ƙarya wa wa'ada fa akhlafa yayi alƙawari a taras ya saba waɗannan kuwa sifofi ne na munafiki kenan a dalilin bashi mutum yana iya ɗaukar siffa na munafiki Allah shi mana kariya wannan addu'a babu shakka da dama malamai suna nuna cewa wajibi ne musulmi ya yi riko da shi duk da yake akasarin malamai sun ce ba wajibi ba ne amma dai addu'a tana cikin muhimman du'a'i da ake so mai sallah ya yi kafin ya yi sallama a baya an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ai wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم wanda duk ya yi riko da wannan addu'a akwai fatan Allah madaukaki zai masa taimako akan al'amari na bashi hadisi na uku shine hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud shi ma ya inganta daga manzon Allah ka duba sahihu targhib hadisi na 1822 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يكي manzon Allah ya ce ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun babu wani dan adam wanda wata damuwa za ta same shi ko bakin ciki ya same shi faƙala sai ya yi wannan addu'an ya ce Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu abdika nasu yadda yadika bin fiye hukumuka abdun fiye ƙaba'uka أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي annabi ya ce idan mutum ya yi wannan addu'a kowace damuwa ta same shi illa azhaballahu hammahu wa huznahu babu yadda za a yi dan adam ya yi wannan addu'a face Allah ya kawar masa damuwar da ya shiga da kuma bakin cikin da yake ciki wa abdalahu makanahu faraja Allah zai mai da buɗi a madadin wannan Shi ne aka yi wa annabi tambaya ya rasulallah alana ha ashe ba zamu koyi wannan addu'a kuwa ba qala bala manzon Allah yake ku tashi ku koya yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha ya kamata wanda ya ji wannan magana to fa yayi kokarin koyon wannan addu'a don haka addu'an tana da muhimmanci yana cikin sahihu targhib hadisi na 1822 annabi yace babu yadda za a yi damuwa ta samu dan adam yayi wannan in Allah madaukaki bai yaye masa ba Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne wabnu abdika kuma dan bawanka wabnu amatika dan baiwarka nafiyatika gashin goshina yana hannunka bi ma'ana Allah kai ke jan al'amari na madin ya hukumuka hukunci da ka tsara min shi yake tabbata a kaina duk abin da ya same ni na tabbatar wannan tsari ne naka kai ka hukunta domin da baka hukunta ba abin da bai same ni ba adulun fiya ƙaba'uka sannan ba bana karar al'amarinka na tabbatar hukuncin da kai ne akwai adalci a cikinsa mai kyau ne na amince haka nan ma mara kyau na tabbata akwai adalci as'aluka ina roƙonka bi kulli min huwa laka albarkacin kowane suna da ka mallaka ta bihi nafsaka wanda ka kira kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani cikin halittunka aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da wannan sunan a cikin littafinka aw ta'asarta bihi fi ilmin ko kuwa ka bar wannan suna a cikin ilimin gaibe wanda ke tare da babu wanda ya san wannan sunan sai kai kadai ina roƙon dalilin abubuwan nan an taj'al an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi ka sanya alqur'ani ya zama daminar zuciyata me ake nufi da a qalbi damina ga zuciyata alqur'ani ya zama Shi shine daminan zuciyata ibn al-asiri a cikin an-nihaya fi gari da hadith wal athar juz'i na biyu shafi na 188 yace abin da ake nufi al-insana shi dan adam idan ka dubi zamunna da suke cikin shekara babu lokacin da dan adam yake samun nutsuwa kamar damuna zuciyar dan adam ta fi nutsuwa a cikin damina don haka ya sa wanda Allah ya mai da alkur'ani ya zama damunan zuciya ce alkur'ani ya zama damunan zuciyarka, ana nufin ba ka samun nutsuwa kamar lokacin da kake karanta alkur'ani ko da hankalinka ya tashi ne in ka ɗauki alkur'ani ka kama karatunsa sai ka ji hankalinka ya kwanta to wanda zai ya samu wannan siffa shine mutumin da ya samu ijaba Allah ya mai da zuciyarsa alqur'ani ya mallaka ka sanya alqur'ani ya zama daminar zuciyata wa nura sadri ya zama hasken da ke kirjina wa a hubni shi ke yaye min bakin ciki wa zahaba hammi shi ke kawar da damuwata annabi ya ce babu wanda zai yi wannan addu'a illa azhaballahu hammahu wa huznahu face Allah ya kawar da damuwarsa haka nan kuma bakin cikin da ya same shi ya kamata duk wanda ya ji wannan addu'a ya koye ta inji annabi Muhammad ba wai ba shi kadai ba da ɗan adam bai rabuwa da damuwa a rayuwarsa in ba abin ka bashi akwai wata damuwa da take gabanka ba annabi yace duk damuwar da kake ciki matukar kayi riko da wannan addu'a Allah zai kawar maka na hudu yana cikin littafin al-Imam Tirmidhi hadisi na 3563 hadisin sayyidina Ali anna mukataban ja'ahu wani bawa ya zo ya same shi yace masa ni fa an rubuta min a dukiyar da zan kawo idan na kawo wannan dukiya zan samu yanci shi ake cewa almukata. to amma inni kad ajastu an kitabati na kasa biyan wannan kuɗi da aka ɗiba min bari har in samu yanci fa inni ka taimaka min فقال سيدنا علي ali ألا أعلمك كلمات علمني هن رسول الله ba ka so in karantar da kai wasu kalmomi waɗannan kalmomi manzon Allah shi ya karantar da ni da kansa law kana alayka mislu jabal sirin daida da a ce bashin da yake kanka ya kai girman dutsen siri Allahu Allahu anka Allah zai yaye maka shi Allah zai biya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ita ce ka rika cewa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka law kana mislu jabal sirin daina da dai a ce bashin da ake bin ka girmansa ya kai dutsen siru sunan dutse ne ka duba an nihayatu fil garib al hadisi wal afar mujallar na uku shafi na sittin da shida wa ismu jabalin akan kira shi jabalu sirin akan kira shi jabalu surin ko a yi masadun ɗin kasara ko a yi mata bamma sayyiduna ali ya ce annabi ya ce masa da dai a bashin da ake bin ka girmansa ya kai girman dutsen siru to fa Allah madaukaki zai biya maka ga addu'an kuma ba ta da yawa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ya Allah ka isar min da halaliyarka ka taimaka min halal ta ishe da ba sai na kai ga haram ba don ba kowa halal ke isansa ba wani halal bai isansa bai samun wadata sai ya kai ga haramun Allah ka saba mu bane addu'an ita ce ya Allah ka itar min da halal ɗinka ba sai na kai ga haram ba wa aghnini bi fadlika kuma ka wadata ni da falalarka amman siwaka har in samu wadatuwa ba sai na dogara da wani dan adam ba ba sai na da wani wanda ba kai ba wannan hadisi yana cikin sunan tirmizi kuma hadisi ne ingantacce ka duba tasihu du'a littafin Sheikh Bakar Abu Zaid shafi na 61 zuwa 63 daga cikin addu'o'i da ya kamata musulmi ya rike hakika wannan tana cikin su sai na biyar hadisin Suhail yace Abu Salihin ya umarce mu wani ne cikin malamin farko wata rana yake karantar da mu yake ce mana idza arada ahadukum an yanam in ɗayanku yana son ya kwanta bacci lokacin da ka tafi shimfiɗar ka zaka kwanta idza arada ahaduna an yanama aw ay yabqati ala shiqqihi al-ayman lokacin da zaka kwanta a tsaginka na dama domin musulmi idan ya je kwanciya da dama yake fara kwanciya sai ya kwanta ta dama sannan idan ya gaji ya juya gefen hagu lokacin da ka ɗora damanka akan shimfiɗa sai ka ce Allahumma rabbis samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim rabbuna wa kulli falikul habbi wan nawa munzilut taurati wal injil wal furqan a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء iqbi anna daina wa abnina min al wannan malami yana karantar da mu wannan addu'a wa kana yarwi zalika an abi huraira yace shi ma abu huraira ne ya karantar da shi abu huraira ko ya ce annabi ne ya karantar da su lokacin da ka zo kwanciya manzon Allah ya ce ka yi wannan addu'a ka ce Allahumma rabbar samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim ya Allah mahalicin sammai kuma mahaliccin ƙasa ya Allah kai ne mahaliccin al'arshi mai girma rabbana wa rabba kulli shay'in kai ne mahaliccinmu kuma mahaliccin dukkan komai falikal habbi wan nawa Allah kai kake tsaga ƙwayar hatsi kuma kai ne kake tsaga ɗan dabino har ya fito ya girma ya zambishiya. bishiya wa munzila taurati wal injili wal furqan kai ke saukar da littafin al-taura kai ka saukar da littafin al-injil kai ka saukar da littafin al-qur'ani a'udhu bika min sharri kulli shay'in ya Allah ina neman tsarin ka game da sharrin dukkan komai an ta'akhidun ya ciki matukar kai kake riko da gashin goshinsa Allahumma antal awwal ya Allah kai ne na farko falaisa qablaka shay'un babu abin da ya gabace ka wa anta al kai ne na karshe falaisa ba'daka shay'un babu abin da zai zo a bayanka wa anta zahiru kai ne na bayyane falaisa fawqaka shay'un babu abin da yafi ka bayyana wa anta al kuma kai ne na koye falaisa dunaka shay'un babu abin da yafi ka bayyana iqdi anna dayna Allah ka biya mana bashi wa agnina min al kuma Allah ka wadata mu game da sharrin talauci lokacin da ka kwanta ka yi wannan addu'a annabi ya karantar da sahabbai abu huraira ya karantar da su abu salihun abu salihun ke karantar da su hailu ya sanya shi a cikin littafi malaman hadisi suka karantar da mu wannan yana cikin addu'o'i da ya kamata musulmi ya riƙe domin bashi ba ma bashi kawai ba hatta talauci saboda a ƙarshe kana cewa wa agnina min alfaqri Allah ka wadata mu daga talauci sai na shida hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kara masa yarda دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد وترانا manzon Allah ya shigo masallaci a Madina kenan fa idza biyar julin rajulin min al-ansar yana shigowa masallaci sai ga wani mutum cikin musulman madina ana kiransa abu umama talbahiri ba ya cike sahabban manzon faƙala lahu ya aba umama ya ga abu umama na zaune a cikin masallaci manzon Allah ya mar tambaya mali araka jalisan fil masjidi ya aka yi na ganka cikin masallaci fi gairi waqti salati ba lokacin sallah ba me ya faru qala sai yace humumun lazimatni wa duyunun ya rasulullah damuwa ce ta min yawa Ba su suka. sun lizince ni wallahi damuwar da ta yawa shine daga babu inda ya kamata in tafi banda ɗakin Allah shine na zo masallaci qala sai annabi ya ce afala uallimuka kalaman shin bana karantar da kai wata magana ba wata addu'a an anta qultahu matukar kafa addu'a ashaba Allah azza wa jalla hammaka Allah zai kawar da damuwarka wa qaba anka dainaka zai biya maka bashi qala sai ce qultu bala ya rasulallah ina bukata qala sai annabi ya ce qul idza asbahta wa amsaita gari in ya waye ka riki wannan addu'a idan yamma ta yi ka yi wannan addu'a wato ka riƙi yin addu'an nan safe da yamma Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ya Allah ina neman tsarinka game da damuwa da bakin ciki wa a'udhu bika min al'ajab kasal ya Allah ina neman tsarinka game da ragwanci da kasala mutuwan jiki ashe shi ma yana da illa wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli kuma ina neman tsarinka game da sharri bi ma'ana na tsoro ka kare ni daga sharrin tsoro da kuma sharrin rowa wa a'udhu bika min galabati daini ya Allah ina neman tsarinka game da rinjayen bashi a waye gari bashi ya rinjaye ne wa qaharir rijal mutane su rinjaye ni bi ma'ana al'amari na ya lalace ya zamanto ko ina ni shiga ina tare da gaskanci ka riki wannan addu'a abu umamatul rahili nan kuwa take dauki addu'ar manzon Allah fa zalika ni ku sai ne haka abu umama ya ce fa azhaba Allahu azza wa jalla hammi sai Allah ya kawar min da damuwan an ni anni daini kuma biya min basu sukan da ake bi na hadisin yana cikin sunan abi dawud hadisi na 1555 hadisin malamai da dama sun ce yana da rauni amma addu'an babu shakka ta inganta tana da cikin sahihul bukhari da sahihu muslim domin duk ya riko da addu'a yake gabatar da bukatunsa ga Allah to hakika wannan mutumin kuwa yau da gobe Allah madaukaki zai yaye masa damuwarsa alkawari ne na Allah sai dai mutane da dama a maimakon su koma ga addu'o'in annabi Muhammad sai a koma in ma ga tsatsuba ko a tafi ga malaman tsubbu har mutum ya kai ga rabuwa da imaninsa da ko ya koma hadisan annabi da ya tarar da addu'o'i da manzon Allah ya karantar waɗannan addu'o'i guda shida su ne kaɗai suka inganta daga bakin manzon Allah in dai addu'a ce kake nema wacce manzon Allah ya karantar da sahabbai sannan kuma sahabbai suka yi riko da ita kuma Allah ya musu taimako to waɗannan addu'o'i guda shida da muka karanta babu shakka ka yi riko da su matukar ka riƙe sha Allah yadda Allah ya taimaki sahabban annabi Muhammad sai ma fa Allah zai maka taimako amma ka sani Allah yana ba da taimakonsa ne fa bisa sharuɗa sharuɗan nan ya su a cikin alƙur'ani saboda rashin yarda da waɗannan sharuɗa shi yasa da dama ba su dogara da addu'o'i da suka tabbata a cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad ce masa ga wata addu'a da aka ce kai in za ka kwanta sai ya ce ni da ba shi ke kai na ina na bacci babu halin bacci saboda shi dama can bai yadda da addu'an ba amma wanda ya yi tawakkali da Allah bai raina abin da annabi ya kawo ya tabbata waɗannan kalmomi da manzon Allah ya karantar da sahabbai cikinsu akwai albarka ba wai wahalan ana yi ba ne ko a daɗe ana yi kaɗan ne albarka to sai ka yi riko da addu'o'in manzon Allah ba kuma yawan maimaita su ake nufi ba waɗannan addu'o'i wasu an faɗi inda ake yin su to mafi dacewa ka yi addu'a da aka yi ta a mahallin da aka bayaninta idan ba a yi bayanin muhallinta ba babu laifi ka sa ta a cikin sallah idan ba a bayyana adadinta ba babu laifi don ka maimaita wannan addu'a sau uku wanda shine ya tabbata karantarwar manzon Allah amma hakika duk mutumin da ya riko da addu'o'in annabi wannan mutumin ba zai tabe ba a duniya akwai sharuɗa wajibi ne kada ka wuce waɗannan sharuɗa matuƙar kana son Allah ya karbi addu'o'in da kake masa suratul a'raf ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الله يجيب كراء الله مهل الجنك كنا ما ستوالي كنا ما ستوالي دعائي قريشي innahu la yuhibbul mu'tadin ku sani fa shi Allah bai son masu ketare iyaka kenan matukar kana son Allah ya biya ma bukata to fa karkata ka dokansa ka gyara halinka shi yasa yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna cikin ƙasa bayan an gyara ta kana ta gabatar da addu'a sannan kuma kana fasikanci to zai yi wuya ka samu ijaba wad'uhu khawfan wa tama'a ku rika kiran Allah a hali na tsoro sannan kuma kuna kiransa a halin kwaɗayi zai biya muku bukatunku ku sani inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahamar Allah tana kusa ga masu kyautatawa ashe wanda ke son Allah ya biya mar bukata to tilas a samu yana kyautatawa a suratul nahali Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وند أيكن قري نمجني كومتي duk wanda ya aikin kware wa mu'minin sharadi idan akwai imani tare da shi falanuhi yannahu hayatan ba Allah yayi alkawari yace zamu bashi rayuwa mai kyau a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle za mu saka musu ladan ayyukan su da mafi kyan abin da suka aikata duk wanda ya yi aikin kwarai yana samun kyakkyawar sakamako daga nan duniya zuwa lahira ba sai an ta lahira kawai ba ka gyara yana daga cikin sharuɗan ijaba ka dogara ga Allah kar a samu kana tahiya gun bokaye ko a ce maka ai addu'an don an faɗe ta ma ba za ta yi ba sai an rubuta ta da to in dai aka kawo sharaɗi tabbata wannan ya kauce ma sunnar annabi Muhammad abinda aka ce ka karanta addu'an da bakinka zuciyar kafa. توكلي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو ربه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل قدرا ومن يت الله يجعل له مخرجا وند كي يا الله تو حقيقة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا ما سنة شيء وأنا مجنة النبي نوح wallahi in ka lura da ita tana nuna mana cewa duk mutumin da ya riko da Allah wanda bai wasa wajen zikiri yana neman gafaran Allah tabaraka wa ta'ala to fa duk wanda ya riko da istighfari wannan mutumin bai shiga cikin damuwa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin Allah ya ninka muku dukiya ya ba ku ruwan sama wa bani da ya ba ku haihuwa wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ya ba ku gonaki ya ba ku rafuka ku samu ruwa a dalilin istighfari in ji annabi Nuhu don haka duk wanda ya riko da addu'a da annabi ya karantar wannan mutumin ba zai taɗe ba wannan shine bayani na farko game da sababin saukan kulillahumma sai na biyu abdullahi bin abbas da anas bin malik suka ce dalilin da yasa Allah ya saukar da kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha lamma iftataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata lokacin da makka ta dawo karkashin musulunci annabi ya ci nasara ya samu garin makka wa wa'ada ummatahu mulka farisa wa rum annabi sai ya ce wa sahabansa kun ga dai yau da gobe gashi ta zo garin makka yana ƙarƙashin mu sahabai suka ce kware ku ya rasulullah sai annabi ya ce to ku ɗan yi hakuri nan gaba kaɗan mulkin farisa da mulkin rum su ne daulolin da suka fi ƙarfi a duniya ko to gaba ɗayansu Allah maɗaukaki zai karya su ya miƙa mulkin a hannun ku dai ɗan yi haƙuri kawai munafiku ne sai munafikai da aka wace majalisin manzon Allah da su da yahudu suna cewa kai haba haihata haihata wannan zancen banza min aina li muhammadin mulku farisa wa rum a dubi ƙasa kamar farisa a dubi ƙasa kamar rum a ce wai Muhammadu zai ci su da yaki hum azu wa amna'u min zalika don ka ci maka da yaƙi. waɗannan da san ma da ake yaƙi ba alam yakfi muhammadan makka wal madina to nan makan ma da ka ci da madina ai sun ishe ka hatta tsami a fi mulki farisa wa rum har ma kana kwaɗayin za ka samu manyan daulolin duniya shine sai Allah ya saukar da ayoyin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulillahumma ce ya Allah malikal mulki kai ka mallaki mulki tu'til mulka man tasha'u kana bada mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka amshe mulki daga hannun wanda kai nufi wato izzu man tasha'u kana ɗaukaka wanda kai nufi wato zillu man tasha kuma kana kaskanta wanda kai nufi biya biyadika alkhairu alkhairi a hannun hannunsa yake innaka ala kulli kadir qadir lalle kai mai iko ne a bisa dukkan komai Allah ya saukar da wannan aya annabi Muhammad a matsayin addu'a ya ƙara da zikiri babu abin da ya fi Allah maɗaukaki bi ma'ana babu abin da ya gagari Allah ya aikata hatta karya manyan ƙasashe masu ƙarfi a wancan zamani Allah yana iya amshi mulkin waɗannan ƙasashe ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wannan aya albishir ne ga musulmai Allah ya saukan ne yana mana albishir duniyar tamu ce komai daɗewa me yasa yana gwada maka cewa alkhairi a hannun Allah yake kuma an koya mana du'a'in da zamu yi ka duba al-musnad hadisi a cikin al na al'imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai ya ba su labarin yadda ma al'amarin zai auku don annabi ya gaya masahabbai abin da zai auku a duniya tun daga farkon zamaninsa har ƙarshe huzaifatu bin yamani ya ce wallahi babu abin da annabi ya ɓoye sai dai kawai mai riƙewa ya riƙe mai mantawa ya manta amma annabi ya ba su labari yake ce musu takunu nubuwatu fikum yanzu dai annabci gashi nan yana nan tare da ku to fa annabcin nan zai zauna a cikin ku ma sha Allahu an takuna gwargwadon abin da Allah ya yi nufi thumma yarfa'uha idza sha'a daga baya Allah zai dauki annabci lokacin da Allah ya ga dama idan lokacin ɗauke annabci yayi Allah zai ɗauke annabci to bayan Allah ya ɗauke irin wannan shugabanci na annabci sun matakunu khilafatun ala minhajin nubuwa za a samu halifanci wannan halifancin da za a samu shugabancin da zai biyo bayan Allah ya ɗauke annabci shugabanci ne wanda ke kan tsarin annabci. annabi ya ce shugabancin yana daidai tsarin da shi ya bar wa musulmai fatakunu ma sha Allahu an takun wannan halifancin shi ma zai tabbata gwargwadon abin da Allah ya yi nufi thumma yarfa'uha sannan Allah zai ɗauki halifancin idan sha'a an yarfa'aha lokacin da Allah ya nufin ɗaukewa summa takunu mulkan sannan annabi ya ce za a samu mulki bayan halifanci ya tafi daga zamanin da annabci yake mulki sai zamanin da halifanci yake mulki bayan Allah ya ɗauki halifanci zai kawo mulki wannan mulkin annabi ya kira shi mulkan abban za a yi wani mulki ne mai cizo ma'ana mulkin ba shi da daɗi fa yakunu ma sha Allahu an yakuna shi ma wannan mulki zai tabbata cikin mutane gwargwadon abin da Allah ya nufi summa yarfa'uha iza sha Allahu an yarfa'aha sannan Allah zai ɗauki wannan mulkin lokacin da ya nufi ta Kunu mulkan jabariya za a samu mulki na muriya da ƙarfi ake kwatan mulkin annabi ya siffanta yadda jama'a za su yi mulki a wannan lokaci fa takunu ma sha Allahu an takuna wannan mulkin ma zai samu nashi dama gwargwadon abin da Allah ya ɗiba masa yawan zamanin da Allah ya bashi thumma yarfa'uha daga baya Allah zai ɗauki wannan mulkin da ake yinsa da ƙarfin makami Allah mun gode maka ashe lokaci na zuwa da Allah zai ɗauke mulkin da ake samun shi da ƙarfin makami in ji annabi Muhammad idan sha'a an ya fa'a lokacin da Allah ya nufin zai ɗauke mata kunu khilafa ƙarshe halifancin nan zai dawo alamin hajin nubuwa yanda aka yi halifanci akan tsarin annabci bi ma'ana tsarin da annabi Muhammad ya bar wa musulmai to fa nan gaba abin da zai biyo baya kenan za a samu halifanci akan tsari na musulunci amalu fi nasi bi sunnatin nabi manzon Allah bai ce musulmai kadai ba yace ta amalu fi nasi wannan shugabancin da zai zo na ƙarshe zai yi aiki cikin mutane a duk duniya wannan aiki da zai yi din wa yulqil islamu jara'a fil ardi shi shine zai samu ƙarfi a nan duniya babu addinin da zai fi shi ƙarfi yarda an ha sakinu sama'i wa sakinul ardi saboda acin da musulunci zai yi wa duniya domin a wannan lokaci babu mulkin da ya fi musulunci ƙarfi saboda adalcinsa duk halittar da take sama sai ta yarda sannan duk halittar da take ƙasa sai ta yarda cewa mun samu mulki na adalci annabi ya ce wannan zamani yana zuwa babu halittar da take sama wacce ba za ta yarda da adalcin wannan zamanin ba babu halittar da take ƙasa wacce ba za ta gamsu da adalcin wannan mulkin ba annabi ya ce la ta da'u sama min qatrin illa sabbathu ba sai kun yi addu'a ba duk inda ka duba sararin samaniya babu wani bigire wanda baya zubar da ruwan sama a nan duniya mai dirara ba sai kun yi addu'a Allah kawar mana da fari ba saboda adalcin da ake yi a wannan zamani sama zubo da ruwa take babu wani sarari a duniyan nan inda Allah maɗaukaki bai masa albarka ba wala ta da'ul ardu min nabatiha annabi ya ce babu wani bigire wanda ka gani ƙasa ba ta fitar da tsuronta ba illa akhrajathu matukar wannan wannan tsiron bi ma'ana yana da albarka to fa ƙasa za ta fitar da shi duk duniya inji manzon Allah me dalili saboda adalci saboda albarkan wannan addu'a ya sa Muhammad Nasiruddin al-Albani ya sa shi a farkon littafinsa don albishin ne ga musulmai mulki na ƙarshe a duniya mulki ne na musulunci in ji Allah haka nan in ji annabi Muhammad lokacin da sahabbai suke wannan magana da annabi ya gaya wa mutane ya ce musu kun ga yanzu makka ta zo ƙarƙashin musulunci ko sahabbai suka ce ƙwarai Wanzan Allah ya ce to albishirin ku gaba kaɗan farisa da rumu ma za su zo to ba su ba duniyar gaba ɗayanta ma ta musulmai ce in ji manzon Allah sharaɗinsa shine adalci wannan shi ne sharaɗinsa ka duba hadisan da Huzaifa ya ruwaito game da labarai na tashin kiyama al Ahmad ya tattaro hadisan nan a cikin al-Musnad hadisai ne da suka tabbata babu shakka daga Annabi Muhammad zunubi shike hana albarka ko yanzu abin da ya hana musulmin ya samu ɗaukakan zunubi ne zunubi shi ke hana ka samun ɗaukaka yo ai haka annabi ya faɗa cikin hadisi da ya tabbata daga abdullahi ɗan umar yana sahihul jami'i saghir hadisi na dubu bakwai da da da tara saba'in takwas sahihul Targib hadisi na dubu biyu da da da tamanin bakwai. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsun bi khamsin da zarar an yi biyar to biyar in kun yi biyar to biyar na zuwa wata riwayar annabi ke ce masa habbai kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun yaya za ku yi idan aka wayi gari abubuwa guda biyar sun tabbata a cikinku wa a'udhu billahi an takuna fikum aw an tudrikuha bi ma'ana annabi ke cewa ina neman muku tsarin Allah kada waɗannan abubuwa guda biyar su tabbata a cikinku kuma kada ma a yi zamanin da abin zai auku kana da rai domin musiba ne annabi ya ce na farko ma baharatil fahishatu fi qaumin qat babu alfasha da za ta bayyana cikin wata al'umma yu'madu biha fihim alaniya ana yin alfashan nan a bayyane ba ma a boye ba in aka ce alfasha ana nufin zina zina ta bayyana cikin al'umma suna yin ta a fili manzon Allah ya ce illa mahara fihi mutta'un face a dalilin haka Allah ya saukar musu da annoba wal auja'u allati lam takun fi aslahi fi aslafihim da cututtukan da Allah bai taba saukar da su a duniya ba cutar da Allah bai taba saukar da ita ba zai saukar da ita a cikin jama'a matukar na zina Allah bar a wannan zamani ya taho muna gani cututtuka iri na biyu annabi ya ce mana a qaumunin zakata babu jama'an da za su ibada zakka illa muni ulqatra face Allah ya hana musu ruwan sama illa muni ulqatra minas sama ba za su samu ruwan sama ba walau baha'im in ba dan ma dabbobi da suke duniya ba lam yumtiru wallahi da ma ba a saukar da ruwan sansan ba ashe Allah yana saukar da ruwan sama don wasu halittu ba dan adam ba dalilin fari zakka jama'a mu mai da hankali mutane da yawa dukiyarsu ta kai zakka sun ki fitarwa manzon Allah ya ce a dalilin kin fitar da zakka Allah ke saukar da fari Allah ya ƙi kawo ruwan sama in ba domin dabbobi ma da suke duniya ba da ruwan ba a same ta ba da ba a same shi ba samsam na uku annabi ya ce wa ma ba hisa qaumunil kaila bai yiwuwa a samu jama'an da suke rage mudu ma'auni almikiyar wal mizan sikeli da ake gwada nauyin abu su rage mudu da ake awu da shi su rage algush ya yaɗu cikin jama'a annabi ya ce to da zarar musulmai sun samu kansu a cikin irin wannan yanayi illa ukhidhu bisinin sai Allah ya jefa musu fari bi ma'ana rashin ruwa wa shiddatil mu'una da tsananin rayuwa ga amma kaga jama'a suna cikin wahala wa jawri sultan sannan a ɗora muku azalimin sarki ya dinga gana muku azaba miyagun shugabanni su hauku subhanallah ashe talaka yana iya gyara kana hangen gaba alhali al'amarin yana tare da kai da dama muka ɗaga ido mu dubi laifi akan shugabanni shi ko abin da annabi ya faɗa laifin yana tare da mu mu talakawan ƙaramin ɗan kasuwa sai ya jawo musiba ma ƙasa manzo Allah ya ce saboda ya rage mudu ya yi albush a kasuwancinsa Allah maɗaukaki sai ya canza tsarin mulki ashe kenan talaka da kake gani kai baka da jari mai yawa kana iya zama dalilin musiba a ƙasa jama'a ku lura wace sana'a ce a yau babu albush a cikinta har mai ƙosai mace mai tuyar ƙosai sai ta yi albush ba za a soya zallan misali kosan na wake ba sai an yi kokari an zuba masa wani gari akwai sana'ar da ba a samun irin wannan cuta a wannan zamani to ku lura da halin da muka shiga annabi ya ce to bai ku rika yin albush a kasuwancinku ku rage sikeli ku rage ma'auni face Allah ya saukan muku da fari a rasa ruwan gaba ɗaya sannan kuma a sa muku tsananin rayuwa gashi kuna da dukiyar amma ku ji daɗin ta ba wanda shi ake ce ma shiddatul mu'una duniyar tana da wadata amma rayuwar ta ki daɗi saboda zunubin ɗan adam ka samu an ɗora wa mutane miyagun shugabanni annabi yace na hudu wala hakama umara bi ghairi ma anzalallah da zaran masu hukunci sun kama aiki da dokar da ba ta Allah ba illa sallallahu alaihim aduwahum face Allah ya ɗora makiyin musulmi a kansu da zaran jama'a ba su aiki da dokar Allah to sai Allah ya ɗora maka wani kafiri wanda zai dinga gana maka azaba Allah shi samu gani na biyar annabi ya ce wa ma aqalu kitaballahi wa sunnati nabiyhi idan mutane suka yi watsi da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad babu ruwansu da sunna illa Allahu ba'sahum bainahum to Allah sai ya jefa fitina tsakaninsu ba dai kuna musulmi ba babu ruwanku da sunnar manzon Allah da sai ya zama kullum kuna yaki da juna ku yi ta rigima da juna ashe riko da sunna yana da nashi rana in kun ki riko da sunnar manzon Allah to Allah zai jefa adawa a tsakaninku ku dinga faɗa da juna hadisin nan ya tabbata daga bakin manzon Allah ashe kenan mu koma mu dubi ayyukanmu mu gyara a suratul shura Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir wa ma asabakum min musibatin babu wata musiba da za ta same ku fa bima kasabat aydikum Allah ya ce fa to dalilin abin da hannu ka aikata ne wannan fa aya ce ta alqur'ani a suratul shura aya ta talatin duk abin da ya same ku na musiba dalilin abin da kuka aikata ne wai nan ma wa yafu an kasir ya yafe muku da dama ba wai a dalilin zunubanku ne kawai yake ta gana muku ukuba din ba yanda aya ta faɗa haka hadisin manzon Allah ya tabbatar sahihu jami'i sagir hadisi na dubu bakwai da ɗari bakwai da talatin da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusibu abdan nakbatun fama fawqaha aw dunaha babu tuntuɗe da zai samu ɗan adam kaga ai tuntuɗe musiba ne to mutum yayi tuntuɗe ko ko musibar da ta same shi ta ɗara tuntuɓen ko ta kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma huwa bi zambihi a dalilin zunubinsa ne da so samu ne lokacin da ka gwabza tuntuɓe sai ka nemi wuri ka zauna to menen yau akwai dalili manzon Allah ya ce wa ma ya afullahu anka kas aksar abinda ma Allah ya yafe maka yafi hakan yawa ka yi masa zunubi ɗari sai ya ce to bari ma matashiya kana tafiya ka gwabsa tuntube sau ɗaya kaga an yafe ma cikin da tara ko amma ɗayan nan wai don ko in kana da hankali ne ka gane kuranka hadisin ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayar alkur'ani ta tabbatar kuma ga hadisin manzon Allah ya faɗa in ka ga musiba a ƙasa dalilin aikin mutane ne a suratul rum Allah yake zahara al-fasad fil barri zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un zahara al-fasad fil barri wal bahri barna ta bayyana a doron kasa har ma cikin kogi ko ina a duniya bima kasabat aidin nasi a dalilin abin da hannun mutane suke aikatawa mutane sun yi zunubi Allah sai turo musiba aiki kenan in dai ba ku bari ba Allah shi ma ba zai bari ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuna son canji to ku canza kanku da zaran kun canza Allah sai ya canza muku hali li ba'd alladhi abid me yasa Allah ke saukar da musiba dan ya dandana wa mutane dan kadan na abin da suka aikata kadan ba a ce duka ba la'allahum yarji'una da fatan su su gane su koma ga Allah madaukaki kaga aka ce li yudhiqahum ba'd alladhi amilu kadan sashi na abin da suka aikata سورة الكهف الله يتي وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمة الله مهد الجنك شيني مي يوان غافر مي يوان جنكي لو يؤاخذهم بما كسبوا دا زي كاما متعني دا ليفن أبن دا سكي أي كتاوا la'ajjala lahum al'azab da Allah ya gaggauta azaba na lahira ta zo duniya domin da aiki ne duniya da a ce laifin dan adam za a ringa kama shi a dalilinsa kayi laifi amma ba. to da sauran abin da ya rage na kwanakin Allah madaukaki ya kau da su kiyama ta tsaya domin da a gaggauta azaba a nan duniya ballahum mu'idun Allah ya sanya wa jama'a alkawari akwai rana tana zuwa ranar haɗuwa da Allah lan yaji domin dunihi mawila dan adam ba shi da wata hanya da zai samu damar kauce ma wannan rana saboda haka Allah yana tara zunuban naka kaɗan kawai yake kama ka da shi saboda ya ma matashiya in za ka gani Allah shi samu gane kuranmu amma ku sani labudda yadda manzon Allah ya faɗa ɗin nan wallahi musulunci zai dawo da ƙarfinsa a duniya sharaɗinsa kuma shine sai mu gyara hali don haka yasa da Allah ya maganan yadda za a gyara duniyar sai da ya sa mata sharaɗi a suratul nur wa adallahu allazina amanu wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafu ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله يا الكوري كودن سكي إيماني تكنكم كما سكي أيكم قري لا يستخلفنهم في الأرض الله زي شغبان تدسوا الدنيا kar ka nemi shugabancin ka bari Allah ya shugabantar da kai abin nufi ba a kafa daular musulunci Allah ke kafawa da kansa me ake so da ku ku yi ku gyara halinku domin idan kun gyara halinku lokaci ya taho in ba ku gyara halinku ba to aiki yana kanku su waye waɗanda Allah ya musu alkawari zai ba su halifancin duniya wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa salihati waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyukan kwarai in kuna son ku samu shugabancin duniya ku koma ga waɗannan siffofi guda biyu kamar takhlafa allazina min qablihim yanda Allah ya shugabantar da na da waɗanda suka gabata to fa haka nan kuma Allah zai shugabantar da ku ya aka yi sahabban annabi Muhammad suka ci yaki suka mallaki duniya a tsakanin shekara talatin kacal a tsakanin shekara talatin aka wayi gari duk duniya ba mai karfin musulmi me dalili saboda imani da aikin kwarai matuƙar ba kun koma kun ɗauki wannan siffa ba to za ka wahal da kanka ne in ma kana ƙoƙarin kafa daula Allah shi samu gani wala da lahum dinahum amma fa Allah ya yi alkawari lalle nan gaba zai tabbatar da daular musulunci Allah zai tabbatar wa musulmi addinin su allazi tabalahum wanda ya yarda musu da shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah zai canza musu hali bayan da suna cikin fargaba Allah ya ba su nutsuwa ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a ka'idar ita ce suna bauta na ba sa shirka da ni da komi a samu kuna bautan Allah babu shirka wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun waɗanda suka kafirce bayan wannan lokaci to fasikai ne amma haƙiƙa in kuna bukatar daula to sai ku koma ga Allah to fa Allah madaukaki bai saba alkawarinsa tunda yayi wannan alkawari wallahu la yukhlifu miad don haka albishirinku yan uwa daular musulunci tana tafe babu hadisin da ke bayyana wannan kamar hadisin tamimu dari yace cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balaga al-layl wan nahar duk inda dare ya isa kuma duk inda yini ya isa musulunci sai ya isa wannan guri in dai dare ya isa wannan guri a duniya in dai yini ya isa wannan waje a duniya to musulunci zai isa annabi ya ce wala ya turukullahu ta madarin wala wabari Allah bai kyale gidan da ke birni ko gidan ƙauye gidan nan a birni yake ko a daji illa adkhalahu Allahu hadha ad-din face sai Allah ya shigar da addinin nan cikin sa bi izzi azizin da karfin mai karfi au bi zulli da kaskancin makaskanci da so da ki sai Allah ya tabbatar da wannan alkawari annabi yace izzan yu'izzu Allahu bihi al-islama daukaka ce da Allah zai wa musulunci da ita wa zullan yuzillu Allahu bihi al-kufra kuma kaskanci ne wanda Allah zai dora ma kafirci tamimu tari ya bada labarin hadisin nan sai yace qad araftu zalika ni tuntuni na ma tabbatar da alkawarin da annabi ya faɗa sahabin manzon Allah tamimu tari yace lokacin da Allah ya faɗi wannan magana annabi ya tabbatar mana babu gidan da zai saura a duniya face musulunci ya shige shi a birni yake ko a ƙauye ga kuma siffar adin da ƙarfin tsiya Allah zai shigar da musuluncin Allah ya kayya mai ƙarfi duk ƙarfinsa idan kuwa mutum makaskanci ne ya ƙara samun ƙasƙanci amma fa sai musuluncin nan ya tabbata da annabi ya faɗi haka yace sai na fara duba fuskokin mutanen gidanmu ce wallahi قد أردت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير wanda ya karbi musulunci sai in ga fuskarsa tana haske yana samun alkhairi wa sharafa yana samun daraja wal izza yana samun buwaya wa laqad asaba man kana minhum kafiran adh-dhull was-sigar wal-jizya yace waɗanda suka ki musulunta kuwa yadda annabi ya faɗa haka nan kaskanci ya hau kansu ko yaƙi aka tsaya su ba su cin nasara don haka alkawari ne da Allah ya yi duniyan nan ba ta zuwa ƙarshen tafaci tana hannun musulmai in ji annabi Muhammad suna cikin al-musnad mujallar na hudu shafi na ɗari da uku al al-hakim ya inganta hadisin a cikin al hadisi na dubu takwas da ɗari uku da ishirin da tara shi ya sa albani ya kawo hadisin a farkon littafinsa hadisi na uku a cikin silsilatu sahiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai inna azawiya li al'arba Allah ya naɗe min duniya ya kawo min ita gabana na kalli ko ina fara'aitu masharika hawa magaribaha na ga gabacin duniya kuma na ga yammacin duniya wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha da Allah ya kawo duniya gaban manzon Allah ya naɗe ta ya mai da ita ƙarama aka nuna masa gabas da yamma kudu da arewa sai Allah ya nuna masa iya inda ƙarfin musulunci zai kai hadisin yana littafin al'imamu muslim hadisi na 2889 shine albani yake cewa a cikin silsilatu sahiha mutum ko shafi na bakwai wa mimma la shakka fihi abu ne wanda babu shakka a kai anna tahqiqa hadha al-intishar yastalzimu an ya'uda al-muslimuna aqya fi ma'nawiyatihim wa madiyatihim wa salahihim hatta yastati'u an yatagallabu ala quwwal kufri wat tughyan tunda annabi ya ce gaba musulmai su za su fi karfi a duniya abinda manzon Allah yake nufi shine za a wayi gari in kana neman ƙasar da tafi ƙarfin makami ƙasar musulmi ne ƙasar da tafi samun tarbiyya ƙasar musulmi ce ƙasar da aka fi samun tsoron Allah da zaman lafiya ƙasar musulmi ne domin sai an samu ƙarfin makami da tarbiyya da tsoron Allah sannan ake cin nasara akan daular kafirai wannan wallahi ku sani kafiran sun sani don haka suke ta kokari su hana aukuwarsa innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna da suna ta kokari sai sun hana duk yadda za a yi musulmi ba zai zan yana da karfin ba ba za a samu daular musulunci ta tabbata ba a suratul anfali Allah yake innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الله يجي إن الذين كفروا ودن سك كافر شيء ينفقون أموالهم سنة بتددوك يسو ليصدوا عن سبيل الله دن سكنجي متاني سهنا سبين الدين الله أنا تأمفاني amfani da dukiya yadda za a yi a hana musulunci yaduwa fasayin fikuna na'am Allah ya ce za su batar sannan ya zamanto nadama ce za ta same su ba za su ci nasara ba thumma yughlabuna a duniyar za a ci nasara a kansu والذين كفروا إلى جهنم كفروا إلى جهنم يحشرون وذلك كافر شاء الله راكم الله يتارى سوى قوت جهنم سورة الأنبياء الله يتي ولقد كتبنا في ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله يا الكواري دونير ta bayansa ne masu imani su ne musulman kwarai inna fi dhal inna fi hadha inna fi hadha la balaghan liqawmin abidin qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الذين كفروا كجايا مكافر إن ينتهوا يغفر لهم دا ذا سبر كافر الله سيغافر تامسو أما إن سناتي فتا دا مسلنتي ne Allah ya ce to faqad madat sunnatul awwalin sun je labarin mutanen farko waɗanda suka yi faɗan da musuluncin ba su kai labari ba anya kuwa su za su kai yanzu yuriduna an yutfi'u nuran lahi yuriduna an yutfi'u nuran lahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون لا تقوى قريتي حسن الله يتورو مدونيا بأفواههم ويا أبا الله ألا يأتي إلا أن يتم نوره nurahu sai حسكي ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مكدا سورة الصافي لما الله يريدون ليطفئوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون لما الله هو الذي أرسل هو الذي أرسل رسوله الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون ثم سورة المجادلة إن الذين يحادون الله يحادون الله ورسوله أولئك ذلك في الضلين كتب الله لا غلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز يعني الله يا رجا يا ربوتا لأغلبن أنا ورسلي ni zan ci nasara da ni da manzannina inna Allah kawiyyun aziz Allah mai karfi ne Allah maɗaukaki maguwaye ne Allah shi samun gani Ayi yi haƙuri ina da larura ƙwarai karatun nan na yau akwai 'yan tambayoyi ba zan karanta duka ba don Allah ne hujjan yin addu'a mai tsawo a cikin sujud ta ƙarshe a cikin sallah babu shakka ana samun mutane zaka ga suna irin wannan sallah wasu limamai ne wasu Mamuni. sai sujuda ta ƙarshe su yi ta da tsawo wallahi bid'a ne babu bambanci tsakanin tsawon sujuda na sallar annabi Muhammad bai kamata a samu bambanci a sujuda ka ta fari da kuma raka'a ta farko da ta ƙarshe ba bai kamata ba ka duba irshadu salikin shafi na 156 yana da kyau ana yin addu'a bayan an tada iƙama. kafin imam ya fara sallah shi ma babu shakka bid'a ne duba zadul ma'ad mujallar na farko shafi na ɗari biyu da ɗaya irshadu salikin shafi na hamsin da shida al-mahkamul matin shafi na tamanin da biyu abin da ake so da kai shine kai addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba wai bayan an gama iqama ka daga hannu kana addu'a kafin ai kabbara ba liman ko mamu ba shi da hujja ka duba waɗannan littafai ka gani insha Allah ina da wata damuwa ina neman su mai ni da addu'a Allah shi yayi mana damuwar mu baki daya yaya matan da ta fara ta tara eh, gwalagwalai na sayar sawa ba don kasuwanci ba wato za ta ba da zakka bil hakika an samu sabanin fahimta akan shin mace idan ta ajiye gol na ado za ta yi zakka ko babu zakka a kai wato mafi inganci shine da tafi da zakkan waɗannan gwalagwalan wallahi shine ya fi dacewa gare ta mace in ta aje zinare na ado ta fitar zakkansa shine ya fi cancanta duba aunin ma'bud zaka ga bayanai mai tsawo da aka yi akai mujallar na hudu shafi ɗari uku da ɗaya haka nan silsilatu sahiha a mujallar na shida shafi na ɗari mun je mun ɗaura aure amma muna dawowa da motoci convoy sai wani direba garin zai yi overtaking sai ya yi disturbin motar amarya ba tare da direban motar amarya ya yi wata wani ganganci ba sai mutane hudu suka rasu cikin accident malam waye zai yi kafara wanda ya gangancin nan shi zai ɗauki kafaran duka mutanen da suka yi mutu wanda ya jawo dalilin accident shi yake kafara yana cikin fatawa islamiyya mujallar na uku shafi na ɗari uku da hamsin da shida domin nan ma ana ta kuskure mutane ba su la'akari da me sababin accident din saboda kawai kai ne kake direba mota ta faɗi sai a ce wajibi ne kai kafara wasu ma suna tsanantawa sai a ce wanda ya sai motar ma ya ba wa direban ya tuka shi ma sai ya yi kafara subhanallah wanda kuma ce ina neman addu'a a taimaka min to Allah shi taimaka mana ya halatta mai sana'ar tuki direba kenan ya ɗauki fasinja zuwa church hotel ko gidan giya Allah ya ce mana ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan matukar ka ɗauki mutum ka kai shi guraren nan ka taimaka ma sabon Allah wannan ba ma fahimta ta bace ka duba masu mawsu'atu fatawa mu'asira mujallar na uku shafi 336 fatawa lajina mujallar na goma sha hudu shafi a sharhul الممتع mujallar na shafin ɗari uku da ishirin haramun ne dan a caɓa dan tagzi ya kai wani wajen da aka haramta zuwa ni ne nake cikin ƙuruciya ta eh, balaga ba eh, tun balaga ha saboda rashin sani ah, rashin sanin shari'ar musulunci cikin wannan hali na bar salloli da yawa na farilla har ma a cikin shekara akwai shekara da ban ma ban yi azumi ba to sauransu da yana dai tambayar kawai zai rama babu ramuku wannan ita ce fahimtar mu nan ma akwai saɓani babu mamaki za ka ji fatawa wani kan ce za a rama kowa da irin fahimtar samu fahimtar mu ita ce wanda ya bar azumi da gangan ba zai rama ba wanda ya bar sallah da gangan ba zai rama ba sai dai yawaita nafila da neman gafaran Allah kawai wannan hujja mu ita muka fi dogara da ita ka duba al-muhalla mujallar na شافي shafi na ɗari da tamanin haka na da ikhtiyarat na ibn shakul islam ibn taimiyya shafi na sittin da biyar wanda ke cewa a bayani game da annabi da kansa in ya gama karanta fatiha yana cewa in ya gama sai ya ce amin da baya faɗa sahabai saji suna ji sannan kuma ya tabbata cewa idan sahabbai suka yi amin masallacin kamar zai barki wannan magana ta inganta ka duba silsilatu da'ifa magana tana cikin da'ifa hadisi ne 953 ba hadisin yana da rauni bane amma hakika amin da ake yi a bayan liman a bayyana ake ba a goye ba kuma wajibi ne ma ba sunna bane auren dangi aka yi to iyayen sun furta cewa sun auren min to sai daga baya suka ce in kawo gado da katifa a matsayin sadaki sai ni kuma zama da katifa kadai to saura gado kenan domin sharaɗin da aka yi da kai kenan kuma annabi ya ce daga cikin sharuɗa wanda ya fi cancanta a cika shine wanda aka kulla aure da shi don haka wannan tunda an yi shi a matsayin sharaɗi wato mutane sukan ɗauka kayan aure tunda an ce al'ada ne shikenan kuma baya iya shiga sharadi a ka'ida idan aka mai da abu ya zan sharadi to ya zama wajibi lokacin da ka zo zaka aura ya ce to ni ta ina son ka mata gado da katifa shine sadaki tunda ya faɗi gado da katifa to wannan shine fa sadakin in ka ba da gado ba katifa sadaki bai cika ba haka kuma da zai ce sai ka mata kayan aure shine sadakin to kayan auren in ya ayyana shikenan sadakin domin abin da aka yarjejeniya tsakanin mai nema da mai badawa shine sadaki ba wai dan al'adar arewa ana yin kayan aure shikenan don wani ya ce ya sa shi a matsayin sadaki sai a ce bai yi ba ba duba sahihu fikhi sunna malamin ya kawo bayani akan sharuɗa da ake gindawa a lokacin aure waɗanda suka inganta da waɗanda basu inganta ba mutum ne aka ba shi dukiyar marayu shi kuma ya yi amfani da shi to da wannan dukiya a cikin harkokinsa kuma sai Allah ya karbi rayuwarsa to sai dai ya ba dukiyar da za ta iya biyan wannan kuɗin to a cikin dukiyar um, kafin a raba gadonsa ne za a cire kwarai ku wajibi ne dama ai ba a taba dukiya da sunan za a yi gadonta sai an gama biyan bashi tunda wannan mutum akwai dukiyar marayu a hannunsa wajibi ne a cire wannan dukiyar na marayu a biya su ko da dukiyarsa za ta kare sai an gama biyan bashin mamaci kafin nan kai kake samun wani rabo da sunan gado yasa Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayni a suratul nisa'i ko a duba fatawar ta mujallal na 16 shafin 420 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أوكي. na buga waɗannan doyi guda shida na bashi saboda wancan karo da muka ɗan taba bashi mutane suka dinga kira na kasan mutane akwai basu suka a kansu to sai na yi na rubuta saboda hadisai ne ingantattu kuma bil hakika doyin yana da kyau a ce yan uwa sun haddace zan bar kofi guda biyu a hannun ladan wanda ke bukata sai fotokofi yana so ya haddace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك